بخلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا إيجا وتر بقي إيجا وتر عفوا جماد الآخرة ألف دريه ضد أربعين دبيو هجرية وما يومنا قوم شاهدوا كوتر آية دبو بيو دا إشيرين دا إيه ميلادية a wannan masallaci na ishiya sunna da ke unguwar gwamnaja kamar yadda muka yi alkawari jiya cewa yau insha Allah za mu fita domin taron ko dakon ganin wata a bisa koyarwar da muka samu daga bakin shehin malami a fazaitu shehu dr sa'leh muhammad yaqub abu anita Allah ya kara masa lafiya wanda sai gashi abin duk da ya gaya mana yau Allah ya bayyana mana mun gani cewa yau za a ga wata insha Allah kuma Allah ya tabbatar ya Allah ya yarda sannan ya ce mana za a gan shi sosai da gaske duk mai ido zai iya ganin sa saboda an samu awa talatin da wani abu bayan iktirani da ya gaya mana jiya da shine haihuwar jaririn wata kuma sannan ya gaya mana cewa in za a gan shi to za a gan shi a daidai lokacin da yake kallon sama sai kuma gashi mun gan shi yana kallon sama kuma ya gaya mana cewa ko dan gaba eh, mu dinga kasa kunne mu ji yaushe aka samu iktirani daga nan zuwa ranar da aka samu iktirani in har ya kai awa goma sha takwas zuwa sama to lallai za a iya ganin wata da ido kuru-kuru in kuma bai kai ba to akwai watan an same shi amma ba za a iya ganin sa ba to daga nan kuma ranar da za ta biyo baya za a gan shi saboda ya cika lokacinsa har ma ya haura lokaci mafi kankanta da za a iya ganin wannan shi shine kula abin da muka samu a wajensa sa ajiya to alhamdulillah kuma yau mun gani sai mu iya cewa a sakamakon karatun mu ya cika ya tabbata to ban sani ba ko shi malamin yana da ɗan ƙari ta aliki ko na minti biyar ne akan dori akan karatun jiya ko kuma wani abu da ya bayyana a yau za mu fara bashi a bayan nan kuma za mu ɗan tattauna a kan matsalolinmu da suke damu wanda muna da daga nan har zuwa lokacin da za a kira sallar isha kusa da awa ɗaya da kuma a tare da ni akwai bayan shi fadilatu shekh salih muhammad yaqub akwai fadilatu shekh al-imam nasir abubakar salih abu muhammad sannan kuma akwai fadilatu shekh abu sumayya محمد الكبير sannan fadwarwar sheikh muhammad al-salih bunyamin wanda kuma game da na faɗa wasu malaman da allah za mu samu ƙulluwa kai mala awwal madako shi ma ya ce zai ƙaraso insha allah mu tabaraka wa ta'ala to abin da nake so tattauna shine a abubuwan da a yanzu suke suka zama matsala a rayuwar ɗan adam musulmi wanda wayannan abubuwan dukkan su zamu tattauna su ne karkashin fitina ban yi shawara da kowane ɗaya daga cikin malamai wani malami cikin biya yana ta ce mun kafa kuma in faro wani maudu'i da za a tattauna a ɗau dogon lokaci na ce a kowane malami zan ba shi dama ya ɗau fitina ɗaya daga cikin fitinonin da muke da su ya mana magana minti biyar idan mun kara ɗaya mintuna biyar ɗin to sai kuma mu zo kafin nan an ƙara yin tunani sai kuma mu zo mu sake bibiyar su da hanyoyin da za mu magance waɗannan matsalolin wannan muna fatan ya zama kamar wani mabuki ne da zai haska mana topic da yawa da za mu iya tattaunawa muna da fitnatu iblis muna da fitnatu hawa annaf kenan muna da fitnatu hawa hawa nafs muna da fitnatu nisa muna da fitnatu aulad ما هي فتنة المال ما هي فتنة الجاه sannan kuma muna da fitnatu azzaman ko kuma ce addahar sannan kuma muna da fitnatul mughrayat wa shahawat wayannan guda takwas zan rarraba mana su kowane malami ya ɗau guda ɗaya mana takaitaccen bayani akan halin da muka tunci kanmu a yanzu ƙarƙashin wa'annan fitilun fitintunin na ɗaya dai fitnatu iblis fitnatu alhawa hawan nan fitnatu almal fitnatu duniya fitnatu al-nisa fitnatu al-aulad fitnatu zaman ya kuma fitnatu al-mughriyat ko ash-shahawat wa'annan mu tsara ma da ta shubuhat ya zama fitintunu guda tara to insha Allah yanzu zan ba malaman nan notice kafin malam talibu Allah ya kara masa yarda ya zantar da mu cikin minti biyar to sai malami na farko ya dauki tunan da ya zaɓa ya taɗaice mana ta a cikin minti biyar ya ba mu surar ta ya take ya ba mu ficar ɗinta mazahir ɗinta mazahir ta yadda irin take damun mu a yanzu in yana da wani nasi a kusa ya koro mana sannan kuma za mu zo kuma a karo na hudu sai mu zo kuma mu take bibiyar junan mu watakila wani ya kawo ta fitina da ya kamata a tsaya a sharhi a kanta to kuma kila ni ina da fasaha da zan iya sharhi a kanta ko ina da nasi a kai sai mu shawara insha Allah yanzu za mu fara ba ma da tsalo minti biyar domin aliki akan abin da ya gabata فقط الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayani da zai dai kamar yanzu za mu ce kasan kullum akwai abin da ake kira wai gani ya kori ji yanzu misali jiya na ce ba mu nemi wannan watan ba wani cikinmu ya fita ya ga wannan watan a yanzu yadda yake inda aka ce masa jiya watan nan babu ita da gariya yadda saboda sai ce ah, wannan watan ne girmansa a ce wai ba ɗan giya ba ne to kullum kan ce gani kullum shi yasa na faɗa a jiya zan sake maimaitawa inda da gaske malamai suke a najeriya ana so a warware matsalar ganin wata zan iya rantsuwa da allah a wata uku musamman a yanayin da muke ciki a yanzu wanda babu hadari babu hazo babu komai za ka samu abin da ake kira clear horizon asama asafiya babu komai za ka ga faduwar rana za ka ga ba girgije ba komai to da a wata uku daga mu faro misali daga watan rabi'ul auwal jima'a rabi'ul thani jima'a da ula da yanzu buruwar matsalan gani saboda da kowane misali ko wuce masallatan kano sai da ake da su a kano mu fara daga alfurkan da wannan masallacin da sauran masallatan da mana abakar ya ambata ce kawai kowane liman ya kafa kwamiti ko da bai je mai ce wani ka wakilce ne sa'annan a masarautar kano a samu wasu kwamiti su ma wanda za su wakilci masarautar kano masarautun kano da ake da su guda nawa ne hudu kowane masarauta ba sai ku sun zo kano ba kowane a inda suke ana communicating ku fita ku samu wani wuri da za ku ga horizon inda ƙasa ta haɗe da sama ba itatuwa ba gini ku ga faɗuwar rana a jiya ku nemi wata ku tsaya har zuwa isha'i in zai yiwu domin kada ka ce kila ka fito ne kafin har zuwa isha'i daga nan in sun fita jiya in kun ga wata dukkan wannan masarautun da kuma masallatan kwamitoci sun fita daban-daban su je ba mu gani ba ce to gobe a fito in an fito ga yadda za a ga wata, ga inda take da faduwar rana ga inda take kallo ga girmanta ga kuma mintuna da za ta ɗauka kafin ta faɗi a faɗi wannan su fito yau ɗin kuma su samu wani wuri da sama ta ɗaya da sama ana gani ba itatuwa ba tudu ba komai su zauna har wannan lokacin sai su ga ta faɗi wata farko wata na biyu a yaka uku a yi haka tsakani da Allah da za a samu wani gardaba in wani ya yi magana to da za a yi haka da an da gaske ake so ana so a gyara da an gyara kawai matsalar mu surutu yanzu kaga dai irin faɗan da muka yi da aka yi sallan azumi haka ne kowa ya ji tun da aka yi wani yunkuri aka yi don kada a sake irin shi a shekara mai zuwa kowa ya koma ya zauna sai ranar da za a ɗauki azumi idan kwamitin mu suka ce ba mu ga wata ba to nan ne kuma wani zai zo ce shi na shi mutane sun ga wata yanzu ka ga jiya mun nema wata jiya ne 29 an sanar a duk kafafen yada labarai suna tv sun sanar manara tv sun sanar afirka tv sun sanar frcn sun sanar duk bai yada labarai banda social media nta sun sanar cewa mai alfarma sarkin musulmi ya ce a ga wata a nemi wata in an nema ga numbobin har yanzu ba mu samu sanarwa wani sarki ko wani malami ko wata kungiya ta kira ɗaya daga cikin waɗannan numbobin cewa a jiya sun ga wata an cika talatin yau ko yau talatin abubakar ya yi ban sani bayan mana abubakar ya yi amfani kila da kasun daga faɗuwar rana an shiga daren gobe yanzu ya muna daren juma'a juma'a kuma ɗaya ga wata kina yi tunani an fanda wannan a shari'a daga faɗuwar rana an shiga ɗaya ga wata eh faɗuwar rana ne daga yanzu mun shiga ɗaya da rana ta faɗuwa gobe mun shiga biyu ga wata eh to na yi amfani na gani ya amfani da wannan ne gyara mun da ni <laughs> to yau talatin in alhamis muka uri da shi ko har yanzu ba mu samu sanarwa daga wata masarauta jiya an ga wata ɗaya ga wata ba bari in tambaya don Allah tsakani da Allah kowa ya faɗa wannan watan da aka neme shi a jiya da a ce watan ramadana ne ko watan sallah ne aka sanar wannan sanarwar a yadda a jiya zai yi kai har yanzu ba a samu sanarwa cewa an ga wata ba tsakani da Allah to wa'annan su ne ƙara'in shi ne wato ba sai da ke ƙari hujjoji da muke amfani da su mu kwamitin ganin wata da muke bibiyan watanni goma sha biyu in wani ya ce ya ga ramadan shekari ya kake ina kake a sauran watanni da suke talatin ba taba cewa ka gani ba wata kusan goma sha biyu muna da wannan yanzu zan abin da zan yi zan karanta mana wurare da aka fita jiya kwamiti ɗinmu da muna ce muna fit da data ga hotunan kun ga duk inda aka je za a ɗauki hoto kun ga irin wannan hoton jiya lokacin faduwar rana ne eh kuna gani gashi nan zan karanta abun da suka rubuta today jiya kenan da ƙarfe at 6:40 pm kerawa yola north adamawa state clear horizon babu hazo babu komi a sama'u safiya negative psychic that means the moon was not sighted in adamawa ga hoto sun turo mana sai nan kuma yau misalin karfe 6 da minti 50 a abuja zone 7 kaga hoton ga rana ga ta kusa faduwa aka turo shi ma negative the moon was not sighted sai nan assalamu alaikum wa rahmatullahi katsina city moon was not sighted ga su har da hotunan su suna neman wata a yau a jiya nan bin jiya jiya in an fita zama a jiya ne 29 duka garuruwa zan karanta garuruwan da aka da wannan na nuna muku a misali kowa zai rubuto da sunansa da abun da ya gani da hoto sai tura ma data da muke tauran da muke tura ma duniya da muka ce nan ne aka fi biya har aka gano Najeriya the best cikin kasashen hudu a duniya wannan data na dan yi kadan ne don a gani kun gane bari to zan karanta mana a takaice inda aka fita ajiya garuruwan kawai zan lissafo har guda goma Ka ga yola an abuja katsina na faɗa gombe bauchi kaduna akure ondo birnin kebbi bajo ga bauchi a eh, ah, gombe akwai wani gari ago ewo ewoye ogun sai ewoye cima sun fita sun turo mana sai gumi zamfara sai gashuwa yobe sai misau bauchi sai usul a wurare takwas suka fita daban-daban a osun duk sun turo data sun kawo mana sai kasashen duniya da suka turo mana muma akwai south africa akwai malawi akwai zambia akwai botswana dukkansu sun turo negative ba su ga wata ba to wannan data wannan kaɗan kenan ya datan da muka tara a jiya kafin abin nan din a kulle maganan gani wata har zuwa sha ɗaya na dare amma mu duk wanda ya turo mana zuwa sha ɗaya memba ne muka ce kayi ya kamata ka faɗuwa rana kafin in isha mu samu information ɗinka wannan a takaice abin da na so in ɗan sanar da mu kenan kun ga dai wata jiya kamar yadda na faɗa wata za ta faɗi ƙarfe shida da minti hamsin da nawa da biyu ko da biyar eh, a kaduna da biyar a nan kano da biyu sai kuma yau za ta faɗi ƙarfe bakwai da minti hamsin da ɗaya awa nawa tsakani kusan awa daya gobe ƙarfe, 8 da minti 45 kunga yadda yake harbawa faɗuwar to haka fitansa shi ba haka fitowarsa ba irin rana ba ne ya fito yau ƙarfe, 6 da minti 5 misali gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka har a yi sati ba irin haka wata shi kullum harbawa shi yasa ce a wannan manazil din nan a kowane manzila awa 24 kawai yake yi rana kuma ta kai kwana 13 wannan a takaice abin da muke da shi a yanzu kenan ka abin da ya shafi ganin wata inda wasu tambayoyi bayan an gama wannan na dawa din za a iya tambaya domin in mun yana da wani iskali da yake so a warware masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da alkhairi akwai dan uwa da yace a bayani akan wannan aya ta faɗin Allah subhanahu wata'ala wallahi ja'ala ne eh wa shamsu tajri li mustaqarri la ah, to gaskiya wannan in dai bayani ne to sai ne sharhi da tafsiri tafsir kuma gaskiya lokacin nan zuwa lokacin sallar isha ba mu da awa daya nan gaba amma kai hakuri insha Allah muna nan ko dai mun samu lokaci malam zai zo ya sake mana bayani dan yanzu zuwan malamai na farko kenan ba ku ji komai daga bakin ma'an nasir ba akan abin da ya shafi wannan matsala shi ma kuma Allah ya da muna tunanin a gaba zai zo ya ba mu bayanai Allah ya sannan kuma mu ma da muka koya a wajen nasu lallai za mu samu lokaci mu ƙara bayani ai mun taɓa yin bayani akan abin da ya shafi sararin samaniya da sauransu da muke karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li kulli albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض والأرض كان خلق السماوات والارض التفكر في خلق السماوات والارض اي من تجذبة ومفارو لدى خلق السماوات والأرض من كان ذلك كواكب دا دا وتني درانا da sauransu kuma wanda yake bibiyar karatunmu da muke yi na da muka zo wasu ma'iratul buruj mun tsawaita bayani akan abin da ya shafi manazil na rana da wata mun kawo sunayensu da maganganun malamai a kai sannan wanda ya nemi tafsirin mu na suratul furqan tabarakan lalli da fis sama'i burujan wannan kusan mun yi zarafi ya kai hudu kai. akan burujan din da yadda buruj din suke da irin alkawatib sayyara da abin da ya shafi almajarra darbu tubana da wayannan da abubuwan da malamai suke faɗa to amfanin kuma tsawaitawa wajen bayani wani lokacin saboda in bayani ne sai koma mu ce koma zuwa wannan karatun domin mu rage lokacin saboda rayuwar samu ba ta da tsayi kuma abubuwan da muke bukata ne a rayuwar suna da yawa wani lokacin shi sa ko a karatun a manhajinmu na mu a hankali muke da siya kawar da abinda muka zo mu sai mun gauraye shi ga baki ɗaya a to yanzu dai na san malamai sun riga sun shirya ga fitintinu da suke gabanmu wanda su ne suke maƙiyanmu wayannan fitintinu suke kawo barazana akan tabbatar imanin za mu saurari ma nasiru zai ɗauki fitina ɗaya daga cikin fitinun nan guda tara da muka kawo zai gaya mana ya take a musulunci kuma zai gaya mana shin a yanzu me da menene suke nuna a ta alamomin da su ne mazahir ɗinta cikin 'yan mintunan allah da kuma daga baya za mu take dawa fasir fasar a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما كان أكن فتن وفتن tunu da suke faruwa الأمة magana ce mai faɗin gaske wadda take ɗauke da rassawa sannan malam ya kalle ta ta ɓangarori muhimman bangarorin fitintunin da suke shigowa ga mutum ya fitar da waɗannan ɓangarori guda tara wanda kowane ɓangare guda ɗaya yana buƙatar darussa masu yawa a kan shi illa kamar yadda ya ce a gurguje dan ishara ne akan waɗansu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da abubuwan da aka faɗa zan ɗauki fitina ta ‘ya'ya Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya yi wata ishara mai ban sha'awa a cikin suratun shura Allah yake cewa lillahi mulkus samawati wal'ar ya ma ya sha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله يتي ملك السماء دكسا dukkan su gaba ɗaya mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda ba mallakar Allah ba halittar Allah ne kuma mallake shi ne sai yasa yake cewa haza, khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladina min dunihi wannan halittar Allah ne a nuna min abinda wani wanda ba Allah ba ya halitta da haka mulkus samawati wal ard gaba ɗaya na Allah ne sai ce ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abinda ya ga dama abin da ya ga dama yake halitta idan ya halittar nan kuma ya habu liman ya sha'o inatan yana ba da kyauta domin shi alwahabu ne sai Allah ya amfani da cewa ya habu yana ba da kyauta da baiwa liman ya sha'o ga wanda ya ga dama idan aka ce kyauta ya kamata ka fahimci me ake nufi da kyauta ita kyauta ƙimarta ana kallanta ta ɓangarori daban-daban daga cikin ɓangarorin da ake kallon ƙimar kyauta shine a kalli wanda ya bayar da kyautar ko da ita kyautar karan kanta ba ta da ƙima yanzu ba ka ganin wani da biro ko wani ɗan takarda ko wani ɗan littafi yana aje da shi shekara da shekaru an tambaye shi ya ce ai sardauna ne ya ba shi da hannun shi ko da ɗauko wani agogo ya ce wannan agogon sardauna ne ba har yanzu yana nan a ɓoye da shi ba wani abu ba ne fa agogon ya fi ƙarfin abin amma me yasa yake ganin ƙimar abin yanzu saboda ƙimar wanda ya ba shi kyauta daga kyauta tana samun ƙima da ƙimar wanda ya bayar da ita sannan kuma kyauta tana samun kima da kimar abin da aka bayar din to anan mu kalli bangarorin guda biyu mu ji wa yake magana Allah ne yake magana cewa ya habu liman ya sha'u inasan yana ba da kyauta waye mai kyautar Allah ne me yake bayarwa ‘ya'ya mutum ɗan adam yake maka kyauta da shi a wurin kyautar ma sai ya raba ya ce ya habu liman ya sha'o inasan wanda ya ga dama sai ya ba shi kyautar ‘ya'ya mata zalla daga ‘ya'yan shi gabaki ɗayansu mata ne ba namiji ko ɗaya a ciki ba sirki ko guda ɗaya sai ce wa ya habu liman ya sha'o wanda kuma Allah ya ga dama sai mai kyauta ta ‘ya'ya maza zalla ba mace ko ɗaya ka ji don shagwaba ma wani lokaci da iya yi a fahar ina ma za a samu mace sai maza kawai ko kuma ina ma za a samu namiji sai mata kawai to haka yake rabawa kashi na uku kuma ya ce auyu zawwijuhum zukranan wa inatan ko ya haɗa maka ai maka mix mazan da matan wani haka za ka ga Allah yana jera mai a yi namiji a yi mace a yi namiji a yi mace au yi zauwe jihun zukuranan wa inatan wani kuma a zubo matan a gama a zubo mazan daga baya wani a zubo mazan sannan a zubo matan wani a yi biyu uku a kawo wani a sa a tsakiya wani haka au yi zauwe jihun zukuranan wa inatan wannan duka tsari ne na ganin dama da mashi'a da irada ta Allah shi yasa sai ya ce wa ya man wa aqiman wanda ya ga dama kuma sai ya aje shi ba karare ba ko ɗayan a haka kuma ya ga dama kuma duk duniya ba inda ka shiga a baka duk inda aka baka kuma sunan shi aro sai dai a ara maka bai ga damar ya baka ba to haka yake rabon wannan kasan guda hudu guda uku ya ba da maza zalla ko ya ba da mata zalla ko kuma ya ba da maza da mata ya haɗa maka na hudun kuma shine ya hana ka gaba ɗaya menene ya sa inda hu alim masani ne shi ya san me ya sa yake yin haka ya san hikimar da ta sa saboda alim ne da ilimi yake yi ba haka nan kawai kara zuba ake zubawa ba kawai alim ne da ilimi yake yi kuma qadir kuma mai iko ne in ya hana ka ba yadda ka isa in ya baka wannan nau'in ba yadda ka isa saboda ƙudira ga kuma ilimi daka wannan aiki sai Allah subhanahu wata'ala shi sa wannan duka duniya kowa sai dai sallama ma Allah ya jira me zai bashi me zai samu wane nau'i za a bashi wane jinsi za a bashi wannan sai dai mutum ya roƙa kawai a wurin alwahab wanda shine mai bayarwa mai kyautar ga wanda ya ga dama to idan ka ɗauki wannan kyautar ta 'ya'ya ka kalle ta a ɓangaren girman wanda ya bayar da ita sannan ka kalle ta a ɓangaren darajar abin da aka bayar ɗin to wannan zai sa ka fahimci girman kyautar ka fahimci ƙimarta ka fahimci darajarta shi kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga bawa imado ya zama ni'ima gare shi ko kuma ya zama musiba gare shi shi ne ta inda fitinar take zuwa imado ya zama ni'ima imma kuma ya zama musiba ga bawa shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna da dukiyarku da ‘ya'yanku gaba ɗaya fitina ne a gare ku ya zaka idan Allah ya maka kyauta ka gane cewa wannan kyautar ni'ima ce daga Allah ko kuma wannan kyautar niƙima ce azaba ce gare ka duk abin da Allah ya maka na kyauta kaga wannan abin ya ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah to wannan abin ni'ima ce daga ni'ima idan ta zo takan kusar taddabawa zuwa ga Allah a lokacin da Allah ya maka kyautar 'ya'ya kaga cewa wannan samun 'ya'yan sun taimaka ma wurin ƙara samun kusanci zuwa ga Allah kana tsayuwa wurin sauke haƙƙin Allah a kansu kana tarbiyyantar da su kana ilmantar da su kana neman halal kana ciyar da su sannan waɗannan ‘ya'yan sun taimaka maka wurin tsayuwa wurin bautar Allah wurin ibada zuwa masallaci daina ayyuka na saƙo ka da ‘ya'yanka su koyi da kai to wannan kyautar ta zama ni'ima gare ka amma daga lokacin da wannan kyautar ta zo sai zama sababin da zai nisantar da kai zuwa ga Allah da kai ne kullum a masallaci wurin darasi yanzu kuma da an yi magana ka ce ai yanzu iyali tun yawa neman abinci ba lokaci lokacin zuwa masallaci kullum kai ne kafin a kira sallah kana masallaci to yanzu kuma buge-buge sun yi yawa ba lokaci kyauta ta zama me ta zama fitina da azaba gare ka domin ta nisantar da kai zuwa ga Allah da ka yanzu ka samu kyauta daga wurin Allah abin da ya rage shine ka kalli kyautar ka gani menene alaƙarka da kyautar kusantar da kai sai zuwa ga Allah ko nisantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ta biyu da za mu kalla a wannan fitinar ta ‘ya'ya to <laughs> ah, kubanci da yadda abin zai kasance yanzu malam ya yi mana ta'arifin mai ce ce fitinar bani ya gaya mana cewa ya kyauta ce daga Allah na biyu kuma kyauta ta kan iya zama ni'ima ta kan iya zama sabanin haka ya kuma an cewa abin da yake na ni'ima shine abin da ya kusantar da kai zuwa ga Allah wanda yake kuma ya nesanta ka zuwa ga Allah ya zama azaba to akwai ɗayan da suke iya nesantar da mutum zuwa ga Allah to hana shi yin wajibi da kuma abin da ya kamata a yi wannan su ne fitina a takaice fitinuwa da 'ya'ya shine ya zanto sakamakon 'ya'yanka ka samu cikas a alaƙarka da ubangiji wannan a takaita kenan a dawowa ko malam zai gaya mana irin yadda mu kuma a al'ummar mu ta hauka yadda muka shagala da mu ta wace hanya ce muke shagala da mu har suke hana mu ko suke kawo cikas a alaƙa mu da ubangiji za mu tafi zuwa ga malam kabiru shi kuma a taƙaice fitinar da ya ɗauka shi ma kawai ta zai mana ba masu a wuce minti biyar ɗin saboda mu sake dawowa kafin nan shi kuma ya sake dawwana abin da zai dawana ta'arifin zai mana mejeje ita ya qur'ani da sunna suka fassara mana ita a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa usalli wa usallimu ala qa'idi wa ƙudwati wa habibi wa qurrati 'aini muhammad ibn abdillah صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أيها الأحباب الكرام إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته آمين آه، بيان جزامي da za أكم فتنة وسائل الإعلام معنا آه، ne آه، watsa labarai wannan eh, karkashin al-mughrayat aiwa ash-shahawat ah, Allah madaukakin sarki a cikin al-Qur'ani yana gaya mana cewa a cikin suratu Ali Imran zuyyana lin-nasi hubbu shahawati min nisa walbanina banina wal qanatir al-muqantarati min adh والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا inda عنده حسن المآب a ƙarƙashin wannan aya wacce Allah maɗaukakin sarki ke gaya mana cewa an ƙawata wa mutane san sha'awa kala-kala wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙididdigo waɗannan sha'awoyin a ƙarƙashin wannan malamai suka ce daga cikin irin waɗannan sha'awa da take ruɗan mutane a rayuwar duniya yadda aya a ƙarshe ta faɗa akwai daga ciki akwai wasa'ilul ilam a da kusan za mu ce kamar misali eh, abin da sauƙi a da tunda ba mu yi kusa da wasa'ilul ilam ba kamar yanzu abinda ya kusanto mana da su kusan za mu ce abu biyu ne eh, ko kuma abu uku abu na farko eh, kamar zuwan talabijin da rediyo da aka gangaro kuma zuwan kwamfuta da saninta da kuma ƙarshe abin da ya intisha shi ne waya waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suka kusanto mana da wannan abun a tare da mu wanda dama mun sani a tsarin bature dama ana so a zo ga wannan matakin shine a mai da duniya ta zama abu guda ɗaya kuma gashi muna ciki waɗannan abubuwan kamar guda biyu ko kuma mu dunkule gaba ɗaya mu ɗauki waya kawai tunda ta haɗe komai kusan ita ce ta kusanto mana da waɗannan abubuwan a gaba ɗaya kusa da mu to abinda suka gadar mana abinda ka gadar mana wanda ya kasance shine bin sha'awa din kuma shine ya zama abinda ya rudar da mu mazahir ɗinsa shine na farko akwai alkazib kaga mun koyi ƙarya ba sai mun ɗauki kowane mun yi eh, bayani sala-sala ba amma dai a takaice a waya za ka ga yanzu ko daga waya mutum ya yi magana in aka yi wata tambayar to da karya zai ba da amsar a tsallushe za a tambaye shi kana ina to a nan ma zai saki ɗan ƙwansa kuma renawa ake ran wani abin da rena kake yi watakila kuma za ka yi a gidanka a cikin iyalanka kuma ‘ya'ya za su gani za su ji me kake kenan yanzu a nan kana ɗora su a kan su masu aikata haka tunda su sun san abin da ka faɗa ba haka ba ne da haka shi ma yaron ya taso zai haka ce za ka yi, sai abba ma an aka kira shi haka yake faɗa sannan akwai yada alfasha alfashar yada alfasha kala biyu akwai abin da mutum yana da tabbas an yi labari ne tabbas an yi ba ƙarya a ciki amma na alfasha ne sai ya yada shi wani labarin kuma kala na biyu ba ka da tabbas a kan shi nawa ne gidaje ma waɗanda suke na labarai ne wanda gidan talabijin ne ko gidan rediyo a matsayinsa na mataki na duniya da za ka ce bai taɓa kawo labari ba kuma labarin ya zama na ƙarya babu ko to amma yanzu labari kawai da ya shigo maka a waya a facebook shikenan sai ga mutum kwafi ne an fes kawai kawai sai mutum ya tura da an bi silsila kuma shikenan to kaga wannan kuma zai mutum yana ganin abin yana renawa kuma yana cikin innal ladina yushibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah ka duba irin ma'ana narko da Allah madaukakin sarki ya tanadar ga masu irin wannan sannan akwai na uku ida'atul waqt wanda kuma lokaci shine mafi tsadar abin da dan adam yake da shi dan duk lokacin da minti ɗaya ya tafi to wallahi a cikin rayuwarka aka ɗebe idan awa ɗaya ya tafi haka idan kwana ɗaya ya tafi don haka tsora kwanakinka dubu ɗaya yau kwana ɗaya in ta tafi tsora kwananka dubu ɗaya ba ɗaya haka nan zai ta tafiya yana rabuwa duk da mu ba ma ganin haka gani muke kamar gaba muke shi ya sa ma sai ka shirya da za ka yi sati ko wata guda to wannan lokacin yana da tsada sosai amma mutum zai iya kashe wannan lokacin nasa ta hanyar waɗannan abubuwan ba tare da ya fa'idantu ba ko ya samu lada lokacin ya tafi wanda da zai yi wani abin wanda zai taimake shi a addini zai samu lada ka zauna ka yi tasbihi ka yi istighfar abinda muke renawa kuma ba ma yi wanda manzala sallallahu kuma ya rantsuwa a kansa manzala in zai faɗi yana yin abu ba sai ya rantsuwa ba za mu yarda amma manzan Allah ya ce wallahi ina neman gafara Allah kuma ina istighfari gare shi a rana sama da sau saba'in mu kuma sau nawa muke yi to ba mamaki ba yi ko guda goma ba ba mamaki ba yi ashirin ba kuma ranar ta wuce kuma ka irga ka gani awa nawa kai a facebook awa nawa kai a kan whatsapp kaga lokaci ya tafi a banza sannan abu na hudu wanda yake mudawim wanda yake kodi yaushe kallon waya kallon waya kallon waya ai yana taba lafiyar dan adam wannan ko likitoci sun yi bayani akan irin wannan musamman ka? wani za a gani ma <clears throat> in yana kallon wayar har tun yana yi zai kai lokacin da yana kallon wayar sai yana haka da idan yana haka sai ko ana haka da wayan ma amma a hakan dai kuma sai an yi sannan yana daga cikin abu na biyar shine ibadan mu yadda take tafiya muna samun rauni a cikin ibada kamar yaya ina jin za ku kasance tare da ni lokacin da aka shigo masallaci da lokacin da za a fita masallaci idan aka shigo masallaci za ka yi raka'a biyu za ka jira kuma a tada sallah in aka idar da sallah za ka yi tasbihi sannan ko ka zauna ko ka tafi to a kafin fara sallan nan da kuma gama ta wani a wannan lokacin in ya idar da nafilar ya samu dama ya yi yana gamawa abin da ya sa hannunsa a juya da kowaya wataƙila ana tada ikama yana ƙoƙarin ƙarasa karanta wani sako da ya zo masa ana idar da sallah in ya yi kokari ya ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafin ya ƙara faru, zai duba ya gani ko akwai wani sabon sako da ya shigo to kaga ya ibadar ba ta samu rauni ba nan to sannan <laughs> <laughs> ta a kada ya manta kuma fa irin mai ake cewa ne a kutse na yau malaman nan ba wanda na gaya wa akan abin da za a tattauna abin da yana cikin raina yanzu kawai ne musu a abin da muke cewa da larabci irin kawai na tunkare su da abin amma alhamdulillah sai ka zashi suna ƙara kawo mana bayanai malam ya yi mana bayanin mecece fitinar abubuwa masu rudarwa a ciki sai ya ɗauki social media ko kuma ka ce media da baki ɗaya general to amma dai ya fi focusin akan social media kuma a ciki ya gaya mana bayan ya gaya mana bitan ya kawo mana aya da a ciki ya ɗauko mana ita aya cikin suratu ali imran sannan kuma ya kawo mana alamomin da za ka gane cewa lallai mun shiga cikin fitinan nan wanda daga ciki yadda ya alfasha ta yi yawa kwanan nan kwanan nan din nan aka gama ya hoton babban ɗan kasuwar najeriya ɗan arewacin najeriya ɗin nan alhaji aliko mutum sai a yaɗa hotonsa da hoton wata mace a kusa da shi sai ka rasu wai wanda ya yaɗa shi misali kaddara da a ce gaske ne to yanzu in ka yaɗa lada nawa za ka samu a wajen allah kuma misali a duniya za ka iya samun kuɗi in ka yaɗa wannan abun ka kona datarka kuma wallahi lalila ilaha illa ko gaske ne wannan na rantsuwa ko gaske ne a kaddara cewa gaske ne sai ka yada to rana alkiyama sai ka yi da na sani dan in aka nuna maka tarin zunubin ka saboda yada wannan hoton sai ka zo mace da ma Allah bai yi ka a birni ka taba mallakar waya wannan in gaske ne ba kenan ma saboda ko gaske ne to menene naka na yadawa mai addini zai fa'idantu da shi to a wannan mazahir ne min al-mazahir al-khatira jiddan yanzu ba babba ba yaro kawai kana zaune sai wani daf ya turo maka wani abu kana duba sai ka ga wani scandal ne dai a wani abu da ya faru to ya sha al'umma za ta ci gaba in yi zanto gaba ɗaya rayuwar ta shine nemo laifi da ya tashi duk wanda wannan ne aikin sa ya shiga uku ya lalace innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu lil amanu lahum azabun alim fid dunya kaga malam ya kawo mana wannan aya sannan kuma ya gaya mana yaduwar karya A kan social media kawai yanzu nan mutum zai zai ce baka, wallahi tallahi an yi kaza me yasa ce dazu nan na a whatsapp ko dazu nan na ko kusan mutane da yawa sun zama makaryata kuma karyar nan munafunci ce kuma wallahi karya tana ɗaya daga cikin irin abubuwan da Allah yake dankan mutum saboda su ko munafukai ai babban firamare assignment din su shine kariya wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi min asaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun ka kin ni kariya ko dala sai fa aqabahum nifaqan sai Allah ya kyale musu munafincin ya dinga musu aqaba shay'a bi ma'ana aqabahu shay'a bi ma'ana tarakahu ila nihayati hayatihim Allah bai ya fi yayi musu munafincin ba fa a aqabahu sai Allah ya kyala munafincin yana bibiyar su a aqabahum nifaqan sai biyar da munafinci yana ta bibiyar su ila yawmi yalqawnahu har ra alƙiyama ba su ba me yasa bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibuna saboda ƙaryar da suke Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ka duba kaga minti nawa kake kashewa kullum akan masu iphone ban san raguwar product sun wayoyi ba akwai inda za ka shiga iphone za ka gaya maka gabaki daya duk wata ma za ta dinga baka report na cewa ga irin abin amfanin da kai da wayan nan gare za ta kawo maka a chat ɗinka za ta kawo maka wani pie chart wanda a ciki za ta gwada maka adadin amfani da kai da social media da browser da waye da waye wallahi ta karɓar ɗinka in ka ga adadin lokacin da ka ciyar kawai akan social media sai ta mamaki da an haɗa wannan lokacin da ya isa kai wani abu da zai amfana da kai duniya lahira kuma iza'atul waqt min al-maqt Allah ya so ka da bala'i ya so ya jarrabe ka kawai sai ya jarrabe ka da san bata lokaci ba za ka amfani duniya ba kuma ba za ka amfani lahira ba sannan malam ya kawo mana daga cikin alamomin da suke nuna cewa social media is dangerous shine barin zikiri kuma wannan sifa ce ta munafikai wala yadhkuruna Allah illa qalila wani ana ce assalamu alaikum to har sai ya manta ma yayi tasbihin ko zai ba wannan kuma fa da babba da yaro kusan kowa yana to malam ya ma haɗe gaba ɗaya ya ba mu ya suranta mana matsalar ya kuma ba mu mazahir shi dai ya haɗa ya buge ma za mu tafi babban malami na uku shek malam salisu yamin shi ko mu ji wata fitilar ya dauka shi ma ya suranta mana ita minti biyar din bai cika bai kawo mana alamomin ta kamar da ba ya mana yau bismillah amma kan mukaddima kawai ba wa salamu ala ibadi وسلام على عباده الذين اصطفى ta بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ubangiji madaukakin sarki yakan kira mu to da dama a cikin alkur'ani da mu lura mai tadabburi kamar yadda a gurare daban-daban ya sha gaya mana a falaye ta dabbarun alkur'ana am ala gulubin akfaluha a falaye ta dabbarun alkur'ana wa daukana min inda da lahi lawanda da fi istilafan kafira kitabun an zannahu ilaika a liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul alba afalam yadabbaru alqawla a ja'ahum ma lam a aba'ahum al-awwalun da haka Allah madaukakin sarki yana umartar mu da tadabburi bisa ga kada mu kusan zuciya wanda shine kusan abin da malam ya sa daga cikin abubuwan da suke a bazanin da fitar hakika san zuciya yana daga cikin abin da yake halakar da dukkan dan adam da ma dukkan wata halitta da allah maɗaukakin sarki ya halitta wani dan adam ne ko aljanu domin san zuciya shi ya halakar da iblis yayin abin da ya aikata na kin yin sujada da Allah ya umarce shi haka da shi ma annabi adam shedan ya kangarar da shi ne saboda abin da ya fi na son zuciya hakika Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul furqan aya ta arba'in uku ubangiji madaukakin sarki yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa ta takunu alaihi wakila to shi zan zuciya a cikin wannan aya idan muka lissafa adadin harufan da ke cikin ayar guda ashirin da takwas ne malaman ulumul qur'an suka ce duk wanda ya tadabbure a cikin alqur'ani zai fahimci in dai mutum zai wata guda mafi karanci a cikin wata za ka iya ɗaukan kwanaki ashirin da takwas wanda in dai baka saɓa wa Allah ba kuma kana cin halal Allah zai amsa maka addu'a ba san zuciya to ne Allah madaukakin sarki ce a ra'ayinta wannan kamar yadda a tsahir ibn ashir ya kawo cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yake cewa ai abinda ake nufi istifham ne nafi wal inkar ma'ana Allah yana yi kore abu kuma yana inkari domin Abdullahi dan Abbas yake cewa hakika ya kasance mutanen mushrikan garin Makka jahiliya sun kasance idan mutum ya ga farin dutse yana da kyau sai ya rike shi ya wanke shi ya ajiye a gida ya rika bauta masa idan ya fito ya ci gaba da rayuwarsa sai ga wanda ya fi na gida sai ya ɗauko wani sai ya je ya jefar da wancan sai ya amfani da wannan to sai Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi cewa mutanen da suke yin haka shin yanzu kai ne zaka iya tsayawa ka ce ma'ana sai sun yi abin da ya dace ma'ana kamar Allah yana masa inkari sai ta a karshe ce a fa anta takunu alaihi wakila kamar Allah yana cewa ma anta alaihim bi wakil wa ma an alaihim bi hafiz domin innal ladina haqqat alaihin kalimatu rabbika la yu'minuna wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim domin yana da alaka da malami zai iya bin zuciya kuma duk mutumin da ya san darajar da Allah ya wa malami to duk duniya idan aka ce ga malami to mala'ika ma kansa yake da malami bayan annabi domin daga malami sai annabi idan malami ya yi biyayya ga Allah ya yi biyayya ga hadisan manzan Allah da sallama to in Allah ya da in ya mutu to dama Allah ya ce in ma'ana wa liman kafa maqama rabbih jannatan to in malami ya ji tsoro kenan ya ji tsoron Allah kaga ya bai san zuciya ba kenan to amma idan malami ya bi san zuciya kuma fa tunda an ce a karan farko matsayinsa daya ma'ana ko guri ɗaya kai za su zauna tare da annabi ma'annabiyina wasu diƙina wasu hada wasu salihin in bai bi son zuciya ba amma idan ya bi son zuciya fa to shine Allah ya kwatanta mana a cikin suratul araf ubangiji madaukakin sarki yace watul alaihim da ba allazi atainahu ayatina fansalafa minha fa atba'u shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب in tahmil alai yalhas aw tatrukuhu yalhas zalika ma sal alqawm alladhina kadhabu bi ayatina fa qasusil qasas la'annahum yatafakkarun domin me yasa Allah ya ce fa masaluhu kamasalil kalbi saboda wattaba ahwahu ya buta zuciyarsa haka nan Allah ya gaya wa annabi guda akan cewa in ya tashi hukunci yayi adalci ubangiji maɗaukacin sarki ya gaya annabi guda cewa in ya tashi yin hukunci ya adalci ma'ana in ka tashi hukunci ce fahakun bainahum bil haqqi wala tattabi ilhawa, hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi son zuciya domin idan ka bi son zuciya Allah ta innal ladina eh innal ladina yattabi'una a ba ba ma haddata ni fayudillaka an sabilillah ya innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab so nake yin intibahin mahaddata haddace ta tawo in ta tafi da ka takaice Allah ya nuna mana haka kuma Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu hudan bighairi hudan min Allah ma'ana yabi san zuciyarsa ba tare da shiriya daga wajen Allah ba a takaice ya uwa musulmi mu sani duk mutumin da yake so ya samu nasara a duniyar shi da lahira lallai ya cire son zuciya domin innan nafsa bi biso rai tana da so ta aikata mummunan abu tana umartan mai ita abinda ake nufi shaidan yake kawata wa mutum domin wa zayyana lahum shaytanu a amalahum fasaddahum an sabil hum la yahtadun idan shaidan ya kawata wa mutum aiki sai ya kasa fahimtar hanya ta gaskiya saboda ya bi son zuciyarsa sai ya zama zuciyarsa ta rufe irinsa ne kafirin. Allah madaukakin sarki ya gaya mana suka ce wa qalu qulubuna ghulf kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana duk wanda ya bi wannan son zuciya ba yadda za a iya taɓa fahimtar gaskiya a ina ne a cikin alkur'ani gurare guda biyu Allah ya buga mana misali akan banu akan cewa banu Isra'ila suka gaya annabi Musa alaihi salam وقالوا da Annabi Musa عليه السلام مهما تأتنا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين kuma Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab azabal alim san zuciya ba shi da muhimmanci hausa suna cewa san zuciya fushin zuciya shi yasa shekul islam imam ibn qayyim al-jawziya yake cewa inna lillahi ibadan منذ sayqazu ma namu wa munzu ma qamu ma waqafu fa hum fi su'udin wa tarakin kullama qata'u shawdan nazaru fihi fastaghfaru irin sane imam an-nawawi yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وأنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ذاك إذا متن ينور يجيف دسان زوجيا يفهن دنيا نن ba wajen zama ba ce to sai mu gane mu asali dama ba 'yan duniyan nan ba ne ba domin mu baƙi ne muka zo ma'ana kamar ya da zango ɗan lokaci za mu tashi mu koma garinmu abinda ni nake ɗauka kenan domin asalinmu 'yan aljanna ne annabi adam dan aljanna ne mu mun zo in Allah ya yarda mu gama wannan imtihanin mu wuce ɗan aljanna ne da haka idan mutum yayi kiyaye wannan ka'ida to shine zai samu cewa waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da ubangijinsa ga zunubi na san zuciyarsa yake jansa dan ya aikata wannan zunubin sai ya ce a'a rarrai ke rai yanzu in kika ji daɗi nan gaba wahala ki sha ki sha wahala yanzu nan gaba ki ji daɗi. domin ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana ka'idarsa a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya yi aiki nagari kuma ya yi imani to yana da aljanna to kai da aka riga a gaya maka dama can gidanka ne to a nan gurin an kawo ka ne likhtibar domin Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula in ka kaga baka shiga aljanna ba to san zuciyarka ne ya ja ka ka fada cikin wutar jahannama to Allah ya sa mu dace Allah saka da alkhairi shi ma wala a takaice yayi bayani akan san zuciya kuma mafi mahimmancin abin da ya kamata a kiyaye kar a manta cewa shi san zuciya ba ya shafi jahilai ne kawai ba hatta na iya fadawa cikin san zuciya sannan ballantana kuma inda ba malama ya kuwa ta yi ta kanta kuma ya bayyana mana hanyoyin da za mu iya gane cewa lallai akwai san zuciyar a cikin mu shi gaba ɗaya ya ƙara ma da shawarar yadda ya kamata wanda shine abu na ƙarshe da da za mu jiyo kai shawarar yadda ya kamata mutum ya bi don ya guji son zuciya ya gaya mana cewa bin dokokin Allah waliman kafa maqama rabbih jannatan sannan kuma wa amma man ittaqa nanane wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana 'anil hawa to fa inna jannata hiya al Allah ta ka masa da alkhairi kafin dukan Sheikh Salih barin tafi wajen tuko kuma dai barin fara da malam Salih din sai shi kuma wata fitina ya dauka shi ma zai mana mecece ita kuma wani alamomi ne suke nuna mana cewa lallai akwai ta a cikin mu shi ma shi amma ina ko minti uku zan bashi na tsaje magana minti biyar ko in bashi biyar dai in ya tsaya a uku kuma fa min indi wala uridu an ashqa alai tafiyar ne insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu bayani ne akan fitina na azaman ko na zamani idan muka kalli abinda waɗannan malamai guda uku suka yi magana a kansa wannan duka ya guci fitina ita ta zamanin kenan malam nasu ya yi magana akan fitinan yaya shi kuma mala ya yi magana a kan fitinan na waɗannan abubuwa ya abin nan almugarayat kuma ya ɗauko a tawasul al-ijtima'i ko ya yi magana a kansu sannan mala ya yi magana mana fitinan mai ma son zuciya to kada duka wannan zamani ne ya kawo shi ya'ya a da ka kalli yadda ake za ka ga ‘ya'ya ne su suke bauta ma iyayensu amma yanzu abubuwa sun jiwuya sai ga iyaye su suke bauta ma ‘ya'yansu sai ga ubatu yaro yana shekara biyu ban sani ba ko nan a kano ba. in ka je kaduna birane irin su abuja tun daga shekara biyu za ga ana gudu da yaro za a kai shi makaranta har ma an rasa sunan da za a sama ajin da za a tashi tun daga nursery wani a ce group wani a ce har yanzu an ya kullum kirkira ake yi dai saboda ya nuna yadda iyaye suke bauta ma 'ya'yan ana jan yaro tun karfe bakwai da rabi watakila har karfe kusan uku da rabi yana karatu don ya samu duniya boko ba a maganan addini in an gama wasu makarantu in ka je za ka sayi fom za a ce to bayan ka sayi fom nawa kudin makaranta ce dubu ɗari da hamsin to kuma sai ka biya kudin lesi duka wannan kaga fitina ne mutum zai miƙa wuya ya biya wannan kudin lesin kuma ya kai da zai ana gudu abin mamaki yaron nan tun daga nursery ko kuma play group ko na ƙasa da shi shekaru da yawa tafiya ya gama firamare shekara shida sakandare ran da ya zo zai rubuta waye duk wannan wahalan da iyaye suka yi ba zai iya ba sai an ba shi ansa a kashe kudi a wahala a lokaci a wahal da yaro a yi lesin kai bayan lesin ma an so yanzu akwai abin da ake kira extension ban sani ko ba ku da shi a kano extension shi ne ana lesin da yakan kai karfe uku da rabi extension yanzu zai rubuta jiniyo waye ko siniyo ko siniyo waye in sai ya kai karfe shi da sai a zo makarantar islamiyya da ake yin awa biyu sai yaron nan yanzu an kara masa time bai tashi sai shida a gaba maganar islamiyya kenan iyaye su yi ta bauta su yi ta wahala yaron kafin ya gama sakandare an fara tunani wani ƙasa za a kai shi je karatu fitina ne an kai shi an je an ta wahala wani bashi yake ci wani abokanai gwamnati ta matsawa yaro ya dawo da ya dawo kila sai da dan shaye-shaye kaga duk fitina ne na yara a zamani da muke ciki shi kawo nan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansa tace akwai abubuwa da za su faru ƙarshen zamani umurun tunkiruna wanda ba za ku ba ji dadin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to idan aka zo waɗannan fitintinun za su zo ne a wani wuri shi ka kaita illailil mudlim kamar yanki dare mai duhu a wani wuri shi fitintinu za su yi raqiqu ba'dha ba'dhan idan fitinan wannan shekaran ta zo sai aka tabara ba komai bane idan ta baɗi ta zo sai aka ga ta bana ba komai bane raqiqu ba'dha ba'dhan duk fitinin zamani ne ce har wa yaqulu al-mu'minu hazihi muhlikati wannan ita ce za ta gama da ni wannan fitina ka je ka bi hanya daga nan zuwa kaduna zuwa abuja kafin ka tafi ina gani sai ka yi kalmar shahada hazihi muhlikati ce watan summa kashi sai ta yaye sai wata ta zo wa yaqulu almu'minu hazihi muhlikati duka fitintinu ne na zamani ɗaya bayan ɗaya. in muka ɗauki waɗannan abubuwa za mu gane kenan muna cikin zamani da fitintinu wanda mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan fitinin suka zo alqa'idu khairun min alqa'im wal qa'im khairun min almashi wal mashi khairun min as-sa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk man tastashrifuhu duk wanda ya kutsa kai a cikin wannan to za ta halakar da shi wa'annan fitintinu kenan me alkhairi a irin wa'annan fitintinu na farko mutum ya kama harshensa sa'annan kuma ya lizimci gidansa da malamai domin duka waɗannan fitintinu in ka duba abubuwan da ke kawo su suna da yawa amma zai ga malamai suke cewa daga cikin abubuwan da ke kawo fitina shine aljahal shine na farko nisantan zama tare da ba tare da ilimi ba barin duniya ta yi gaba mutum ya zama ita yake nema baya tunanin mai Allah ya ce ai ko kuma in ma zai nemi duniyan hanyar da Allah ce ya neme ta ba a wannan tunani to duka waɗannan fitintinu ne na zamani wanda mummini sai ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma kuma ga malamai ta annan ya hada da addu'a sai ya samu kariya daga waɗannan fitintinu fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha kun ji dai bayani ba sai na yi dogon ta'aliki ba fitinar zamani ita ce ta tafi kowace fitina hadari kamar yadda malam ya tabbatar mana domin duk waɗannan fitintinin zamani ne ya zo da su kuma gashi nan dai muna ciki ya bayana mana cikin alamomin da suke ƙara nuna mana cewa lallai muna cikin fitinar zamani shine canjawar al'amura wa yanzu a da da iyaye sun haifi 'ya'ya har murna ake musu sun haifi inda za su taimaka musu a rayuwarsu yaro tun yana karmi ke fara hidimta wa amma yanzu gwargwadon yadda take hidimta wa iyali gwargwadon yadda take iya buɗe maka wani lokacin yadda ka san ma wadatar da arzikin kamar wani lasisi ne na fitilar yaya yanzu idan ka ɗauki alƙaluma na adadin masu shaye-shaye sai ka ga mafiya yawancinsu ba wai waɗanda aka watsar da tarbiyyarsu ne kawai har da waɗanda aka hidimta wa rayuwar tasu yanzu da ba sai na kama suna ba a cikin birnin kanan nan ƙwaryar kanan nan ka ɗauka daga alif ɗari tara daga alif ɗari tara da casa'in da hudu 1994 ka ɗauka kakai dogon nisa zuwa shekara ta 2014 shekara nawa kenan shekara 20 akwai makarantun boko a kanan nan cikin makarantun wa'anda duk wanda ya kai ɗansa wannan makaranta dole sai yana biyan kuɗin makaranta mu ɗauke magana da yawa ko ba yawa saɓanin da yara da cikin secondary wani yaron ma sai ya gama ma a zo kawai da karɓar kuɗi a ce ai ya biya a yi ta rigima tun da ba wani profile record to akwai wasu daga cikin makarantu wanda in yaro ya makarantar ya fito lafiya da tarbiyya shine abin mamaki ba wai in ya lalace ba dan ni akwai makaranta ɗaya da na from my own personal analysis na kirga yara sama da 20 ni da kaina a iya ɗan tunani kawai in duba wannan in duba wannan duka a makarantar suka lalace kuma dukkan su waɗanda na lissafa waɗanda iyayen suka hidimta musu kun ga zamani kenan da can in kana da 'ya to kawai in dai ka san ba ta lafiya dauka aure ta to ka kwantar da hankalinka kawai ka cigaba ba ta tarbiya har ta aure ba ta da matsala amma ba wannan da ne yanzu da yawa ka je hizba ka ce da Allah kai ka bangaren da aka kamo masu laifi na taɓa zuwa a nan hizbar dala na gama sallar juma'a a nan ɗaya daga cikin ma'aikatan ya ce da Allah ka zo mu je ka ga yadda ayyuka suke gudana na je aka kawo min yaran da aka kamo a cikinsu har da yarinya mata aure tana ta zabga ihu tana dan Allah a matare in aka gaya wa mijinta wallahi ta shiga uku zai sake ta kuma wallahi a gidan su ne mata za a tun da take bata taɓa fita ba sai wannan lokacin kuma iyayenta mutanen kirki da aka bincika kaga zamani kenan yau kamar tuki ne a Kano kana tukin ka daidai sai ka kula da yan arewa ta wanda suke gefen sai ka kula da motocin da ke gabanka motocin da ke baya ka masu baburan da suke gefen ka domin rayuwar ba taka ce kai kaɗai ba Allah ya samu dace kamar misali malam da ya magana hazihi muhlikati tunda a Kano muke ba da misali duk da cewa duniya tana jin mu sanda fitinar mai ne ta zo da yawa waɗanda suke zana a ƙwaryar Kano sun zaci mutuwa za su yi a lokacin saboda waɗanda suke ƙoni da wanda suke malafa da wanda suke zage da wanda suke ƙofar wambai da wanda suke dama, da wanda suke duk unguwannin nan na kewayen wajen nan abin da ka fi tunani a ranka shine za ka mutu